أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين نروقون الله سبحانه وتعالى بكرقى من الشاوى وأن أيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau goma ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1447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 قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون نعم alhamdulillah za mu shiga sabuwar sura mai sunan suratun namli wato suran tururuwa annamlu shine tururuwa shine ma'anan annamlu ant da turanci wannan sura a jerin surorin alkur'ani ɗari da goma sha hudu din nan ita ce ta ashirin da bakwai da ka ɗauko daga sama suratul fatiha bakara ali imrana nisa'i arafi kai ta gangarowa wannan suran ita ce ta ashirin da bakwai kuma ta sauka a makka ne idan kun ji an ce sura makkiya ta sauka a makka bi ma'ana kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suran da ta sauka ko ayan da ta sauka kafin manzo Allah ya yi hijira ya koma Madina da iyalansa to ita ce ake kira makkiya ko ko da ba a cikin makkan ta sauka ba abulla akari ina iyalansa da shi din a wannan lokacin suna makka ko madina suna makka to ko da a madina ayan ta sauka dai za a yi attachin ɗinta da makka saboda nan iyalan manzon Allah yake suke da shi din gaba ɗaya wa ayatuha ayoyin wannan sura mai albarka wato 93 ne ayoyi yawan su 93 wannan sura mai albarka kafin mu shiga bayaninta dalla-dalla da fassaranta za mu kawo somari wato a takaitaccen abinda suran ta kunsa a nan malamai suka ce suratun namli makiyatun wa adadu ayatiha salafun wa tis'una ayatan wannan sura wa qadibta da ta fara ne bil hurufi sautiya da harufa na hija'iyya gashi nan ta'un sai sinun tambihan ta zo ta faɗakar da mu ta mana bayanin manzilatul qur'an matsayin alqur'ani mai girma alladhi yujanisu kalam al-arabi wanda yake wato tafiya akan harshen larabci wa ma'a zalika ajazahum duk da haka ya gagari su larabawa gashi da a larabci ne masu magana da harshen larabci aka saukarwa amma duk da haka ya gagare su wa ya sauka zalika tanbihun liman yataghafalu anil istima' haka nan bugu da ƙari suran ta zo ta yi magana game da waɗanda ba sa saurara wa alkur'ani ba sa sauraranta ba sa karanta shi ba sa aiki da shi ba sa hukunci da hukunce-hukuncen alkur'anin sannan kuma ba sa neman waraka da ayoyin alkur'ani ta zo ta faɗakar da irin waɗannan mutane bai kamata musulmi a same shi ga falalle bai san komai na alkur'ani ba bai iya karanta shi ba sannan kuma bai san alkur'anin ba sannan kuma suran ta sake maimaita mana kissan annabi musa da fir'auna wa zikru ba'd mu'jizatihi alayhi salam da ambaton waɗansu daga cikin mu'jizozi na annabi Musa ɗin. Wa ƙistatu Dawud ta kama da ƙistan annabi Dawud alaihi salam wa wirasatihi liwalidihi Sulaimana al da kuma yadda mahaifinsa annabi Sulaiman ya gaji mulki wa hashril jinni wal insi was tayri lahu da yadda Allah ya tattaro wa annabi Sulaiman ɗin dukkan aljannu da tsuntsaye da mutane a gabansa wato ƙarƙashin ikonsa yana kontrolin ɗinsu yana jujjuya su kamar yadda ya ga dama wa fahmihi alaihi salam li kalamil hayawan da kuma bai wanda Allah yi wa annabi Sulaimana na jin maganan dabbobi duk dabban da ta yi magana da junanta yana ji wa shukrihi hadhihi ni'ma da yanda annabi Sulaiman ya gode ma wannan ni'imar da Allah ya masa na bashi mulki da tattara masa aljanu da mutane da tsuntsaye da fahimtar maganansu annabi Sulaiman kullum sai ya gode wa Allah bisa wannan ni'ima bai zamanto mai butulci ba sannan wa maji'ihi bi qissati summa ghaibatil hudhud sannan kuma an ka mana kissa yayin da tsuntsunan alhudahud aka neme shi aka rasa ashe ya je ya kawo bayanai ne ya kawo information da annabi Sulaiman alaihi salam wa baji bi qissati bilqis suran ta kawo mana kissan matan nan balqisu da wa ibadatiha wa qaumiha lisham da yanda ita da mutanensa suka dukufa wajen bauta ma rana suka bar bauta wa Allah wa irsali sulaimana alaihi salam ilaiha kitaban da yanda annabi Sulaiman da ya ji labarinta sai ya aika mata da littafi bi ma'ana wasiƙa wa raddiha alaihi bi hadiyatin ba'da istisharati qaumiha da yanda ta yi replying ta mai da martani ga wasiƙan annabi Suleiman tare da haɗa masa da ƴar kyauta haka bayan ta shawarci wato a abin nan ɗinta fadawanta da mutanenta wa ihbari arshiha an tariki man indahu ilmul kitabi da yanda aka kawo karagar mulkinta wa annabi Suleiman ta hanyar wani bawan Allah da Allah ya bashi ilimin littafi ya kawo karadar mulkinta kafin kyaftawan ido da bismillah wa dukhuliha qasra Sulaiman alladhi adhashaha da shigan fadan mulki na annabi Sulaiman da ita Balkisun ta yi ta ga abubuwan ban mamaki da suka ba ta al'ajabi lallai ta ga annabi Sulaiman ya doke ta a komai ya fita domin fadan ma kawai da ta zo sai da ta zamanto ba ƙauya wa fa'alana ta'ataha wa imanaha bihi nan a take ta bayyana imaninta da kalman shahadanta da biyayyanta ga Allah da kuma biyayyanta ga annabi Sulaiman. Wa qad zakarat qissata Salih ma'a qaumihi suran nan ta ƙara maimaita mana kissan annabi Salihu da mutanansa وقصه لوط عليه السلام وقومه تبقى ميميتا من قصه النبي لوط ده ونجاته واهله واهلاك الفاسقين ده الله يكوثر النبي لوط ده متانينسا ده سكاي ايماني ده شي ده هلك ده ونبهت السورة الكريمة إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على قدرته وفدانيته suran ta faɗakar da mu game da ikon Allah da ƙudurar Allah da isarsa da ƙasaitansa wajen halittar sammai da ƙasai wanda suke nuna lallai lallai Allah mai iko ne shi kaɗai kuma shi kaɗai ya fi cancanta a bauta masa akwai ayoyi wajen halittar sammai da ƙasai da suke nuni ga haka wa asharar ila maqamil ƙur'anil karim fi da'awa suran ta nuna mana muhimmancin ƙur'ani mai girma da matsayinsa da tasirinsa wajen da'awa wajen kiran mutane in kana so ka kira mutane zuwa ga musuluncin nan ko kuma ka kira masu saɓo su daina to lallai ba kaman alƙur'ani komai alƙur'ani ya nuna mana tsari da methodology hanya na kiran mutane inda ya dace a sassauta ƙur'ani ya nuna mana inda ya dace a ɗan tsananta kaɗan a yi zafi ƙur'ani ya nuna mana inda ya dace a yi gobara sosai ba ma zafi ba a yi gobara to duk ƙur'ani ya nuna mana duk mai son da'awa to ya bi menene method ɗin alƙur'ani insha Allahu zai iya mu'amala da mutane da kiransu da tausasa wanda ya dace a tausasa da tsananta ma wanda ya dace a tsanantawa babu kaman alƙur'ani suran ta nuna mana haka wa iradul mushrikina anhu ma'a kamali ijazihim suran kuma ta nuna mana yadda mushrikai suke bijirewa koyarwar alqur'ani nan da kiran alqur'ani da yake musu tare da qur'ani yana dauke da mu'jiza miracle wanda suka gagari mushrikai da duk wani mutum a duniya yayi producing irin alqur'ani nan ko da karamar sura mai aya uku gaba ɗaya ƙur'ani ya kalubalanci mutanen duniya ya ƙalubalanci aljanu da shaidanu gaba daya ya ƙalubalanci haɗin kan aljanu da mutane ma duka su zo su haɗa ƙarfi da dabaru su ka irin ƙur'anin nan ko da aya uku ne suka kasa wanda yake nuna e tabbas lalle daga Allah yake haka nan kuma a wannan suran suratul namli ta ambata mana abinda zai faru nan gaba dab da tashin alkiyama alamomin alkiyama akwai wata dabba da za ta fito tana magana da mutane tana nuna kuma lallai mutane sun bijirewa ayoyin Allah tana iya identifying ta nuna musulmai mumunai tana iya kuma nuna identity na kafirai duk tana iya tantance su wannan dabbar za ta fito nan gaba thumma wajjahat al-anzar ila al sannan suran ta juya hankulan mu zuwa ga halittar duniyan nan mu kalle ta mu yi darasin yadda duniyan nan take a cikinta akwai ayoyi da za su nuna lallai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya fi cancanta a bautata masa kamar yadda ta zo a cikin suratu Ali Imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin ali ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan fi في samawati wal والأرض rabbana ma خلقت هذا batilan سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب كما يندزو أشكين سورة البقرة to كتد karkatar a kalli halittar sammai da kasai da abin da Allah ya yi shi ma akwai abin wa'azi a wajen A yanzuruna ila ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa suqihat fadhakkir innama anta mudhakkir duk wannan suran ta tattaro mana irin waɗannan ayoyi da suke karkatar da hankalin mutane zuwa ga halittan Allah subhanahu ta'ala وكيف يفزع كل من فيه عند النفس للبعث والنشور kuma suran ta ambato mana irin razana da girgiza da kaduwa da tsorata da mutane za su yi lokacin da za a hura ƙaho na tashin alkiyama kowa zai rikice wataran nasa sukara wa mahum bi sukara walakin na azaballahi shadid wa nabbahat ila halil ardi kuma surar ta taɓo mana irin yanayin ƙasa yadda ƙasa take jujjuyawa take rotation take jujjuyawa wa annal jibala tamurru marra sahab haka nan su ma duwatsu suna jujjuyawa duniyan jujjuya take wai ba a waje ɗaya take tsaye ba wa rasamat ma yatba'uhu ar-rusulu rasulu fi da'watihi kuma ta tsara mana irin yanda manzo tsarin da manzo yake bi ta wajen da'awarsa ga mutane ووجوب أن يحمد الله سبحانه وتعالى daga ƙarshe sai ta rufe da wajabcin gode wa Allah da ni'imominsa Allah abun godiya ne kuma ya cancanta a gode masa ko da a bakin kura ake dole ka ce alhamdulillah ala kulli halin to wannan shine abinda in somari abinda suran dai ta tattaro mana kenan ba ta da bata lokaci ba bari mu je kai tsaye wajen suran bismillahir rahmanir rahim muna tawassuli da sunan Allah mai rahama mai jin kai ga bayinsa Allah ubangiji ya taimaka mana mu fassara abin da yake daidai ne mu fassara daidai abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana Tosin wannan sura idan muka kalle ta kaman continuation ne kaman ci gaba ne na wancan suratu a shuara ne babu bambanci da wannan suran da wancan galiban abin da ke can an maimaita shi da ƙarin isoshin waɗansu manzannin Allah da ba a kawo mana su a can ba sai aka kawo su a can aka ƙara faɗaɗa kistan annabi Musa da da Fir'auna da aka taɓa can aka ɗan ƙara faɗaɗa ta annabi Lutu da mutanensa akwai kamanceceniya ƙware da gaske kaman ci gaba ne da wancan saboda kar a tsawaita wataƙila sai aka datse aka gama wancan a episode 1 wannan kuma ci gaba ne na episode 2 yawanci surorin haka za ka ga suna tafiya in chain episode by episode episode by episode dole idan aka karanta ɗaya kar a gaji kar a ƙosa sai a ce an gama bari kuma nan gaba za a shiga wata sura to hakan zai motivating zai karfafa mutane a yi ta karantawa ko kai kace karanta littafi ka buɗe pages kaga kawai tafiya ne tafiya ne ba inda aka dan dan aje kaga ka ji kiwayen karanta shi ko fim kake kallo ko wani abin nan mai amfani to idan ba a tafi irin dan tallan nan ba ba ka jin daɗi he a dan yanke sai a tafi talle kuma sai a canja maka tunani he kaga an kawo tallen kaza tana juyawa da yaji da da gishiri da menene wani sa'i ga kifi an gasa wani sa'i ga mangoro ga inabi ga menene sai ka ji ka dan ka dan washe ka dai haɗe yawo ba tare da an sa a baki ba sai a ce to mu koma ci gaba da kistan ɗazu yawa kamar aji ne ana ɗan karatu aka ce akwai short break akwai long break sai a ɗan fito a ɗan watsa haka sai a koma a ci gaba to haka yawanci surorin alqur'anin suke tafiya mu duba wancan farkon suratul su'ara idin ku duba ta in kuka yi riba farkon suran farkon sura aya ta farko ina jin an ganta ko tasimim fa'un da sinun da mimun to ku duba wannan sura sai aka cire mimun aka ce tasin kun gani eh, eh, letas din ne amma nan sai aka rage guda ɗaya mu duba aya ta biyu tilka ayatul kitabi a suratul shu'ara tilka ayatul kitabil mubin nan kuma tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin kun ga akwai kamanceceniya yawa nan sai aka kara abinda ba a kara a can ba nan kuma a sura sai aka rage abinda shi kuma akwai shi a can to tafin Allah ya ce ga qur'anin nan kaman yana kalubalantar larabawa ne kaman kai ne misali ka yi wani irin littafi ya gagari dukkan turawa ka ce ku je ku rubuta irin shi mana ai da abcd ɗinku ne aka yi shi ai da abcd ɗinku zuwa z da shi aka yi fomin kalmomin da kalmomin aka yi fomin sentences ɗin da sentences ɗin aka rubuta wannan littafin gashi ya gagare ku ku turawa masu jan kunne ya aka ya gagare ku ku je mana ku irin shi ai da abcd ɗinku aka rubuta shi to kaman waɗannan ayoyin alif lam mim kaf ha ya ayyun sad ta sin ha mim kaman Allah yana cewa larabawan ne ga qur'anin nan da alifun ba'un ɗinku ne zuwa ya'un aka rubuta shi, ba da waɗansu letas ba ne wanda kuka sani alifun zuwa ya'un da shi aka rubuta ƙur'anin ku je mana kuma ku yi fomin ɗin waɗannan letters sai yi producing Qur'ani irin wannan ɗin in kun isa. Ina fata an gane. Ga shi nan ɗa'un ɗinku ne da su sinu ɗin nan, da shi ne dai aka rubuta Al-Qur'ani. Allah ce tilka ayatul Qur'an. Waɗannan ayoyin Al-Qur'ani, ayoyin Al-Qur'ani ne, wato waɗanda suke nuna dokokin Allah da suka gagare ku ga ayoyi ne na Alƙur'ani da aka yi fomin insu da Arabic letters, wa kitabin kuma littafi ne ga shi wanda yake bayyane da yake ɗauke da hukunce-hukunce da dokoki mubinin bayyanannu ƙarara, littafi ne mai bayyana gaskiya da ɓata, mai bayyana halal da haram, mai bayyana tafarkin gaskiya da tafarkin ɓata, komai nashi a bayyane ke karara babu yadda za ka yi ka karanta ƙur'ani ka ga wai wani abu ya ɗaure maka kai kama a ce yanda littafin abin yan aƙidan trinity eh, su ce fada the spirit the father the son ko menene amma a ce maka kuma one ne idan ka ce a'a three ne suke ce a'a ɗaya ne kawai kai baka gane ba to in ka zo ƙur'ani ce qul ahad kawai Allah ɗaya ne to ta ya za a yi can ka ce the father the son and the spirit kuma ka zo ka ce wai ɗaya ne akwai irin wannan akwai rikitura shi yasa Allah ce kafirai ne kawai laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa to wannan qur'ani ta inda yake bamban bamban eh, ya bambanta da sauran irin wadancan littattafai na bogi din komai na qur'ani karara yake a bayyane yake baya kawo maka abu cikin duhu a rufa rufa haka sam Allah ce hudan Qur'anin nan shirya ne wa bushra kuma albishir ne lil mu'minina ga wanda suka yi imani da Allah suka bi shi sau da kafa yana musu albishir da aljanna suwaye ne mumunai din nan da wannan ƙur'ani yake musu albishir da aljanna ga yanda suke inji Allah allazina yuqimuna salata sune wanda kullum suna tsaye da sallah suna tsaye da sallah ba sa wasa da ita tsaye da sallah bi ma'ana suna da ilimin sallah sun san farillanta sun san sunnoninta sun san mustahabbanta sun san kablinta sun san ba'adinta sun san rukunai sun san wajibai komai na sallan sun san shi sannan sun san alkur'ani sun san surorin da suke karantawa ba wai suna sallah a jahilce ba kawai don liman ya yi ruku'i ni ma na yi in ya ɗago na yi in ya sa goshi a ƙasa to ban san abin da nake faɗa ba a'a wanda suke tsaye da sallah ba sa wasa da ita sannan kuma suke yin ta akan lokacinta da Allah ya tsara ba su lokutansu da suka tsara wa kansu ba ina fa kaga mutum yana sallan magariba yana sallar la'asar bayan magariba bayan rana ta faɗi ina kace wallahi muna wajen kwallo ne muna wajen kallon abin eh, eh, European clubs din nan muna sinima ne muna go kaza muna go kaza su ne wanda Allah ya ce fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun azaba da narko da bala'i ya tabbata ga waɗanda suke shagaltuwa su bar sallah ba sa yin ta akan lokacin da da Allah ya tsara sai su lokacinsu da suka tsara wa kansu ga mutum yana sallah bayan fitowar rana ka ɗauka wa laha yake ashe sallah asuba ne sallah asuba ne ake a wannan lokacin ba walaha Ka ga mutum yana sallah kafin sallan asuba sai ka ɗauka rakata lil fajiri ne da bai samu yayi ba ashe isha'i ke isha'i ne haka ka samu wani sa'i sai ka sai ka fito masallaci kuna dawa sai ga matasa ana koma gida an fito filin bol ko kuma kun fito sallan magariba ka san ƙarya suke ba ba wajen sallah a filin bol ba ma butan alwala a wajen ba ma ruwa ba ma ruwa saboda haka an shagaltu da duniya ne kawai matasa mu duk ran da ake European League din nan kwallo su Chelsea su abin nan zaka samu ba za su taba maka sallah ba sai an gama sai an gama kuma a yi faɗa a waje a kashe wani kuma da sallah a kan a wajen shirme Allah rufa mana asiri to waɗannan mumunan da ake musu albishir wanda ƙur'ani ke zamanto shirya a gare su sune wanda suke tsaye da sallah suna ɗan ƙiyamun laili suna shafa'i da wuturi suna abin nan walaha bayan nafilan eh, farillan ta samu har nafilfilun ma sun tsaya sun tsai da su sannan wa zakata suna ba da zakkan dukiyoyinsu su ba sa ƙauro ba sa rowa ba sa ragewa suna bayarwa kamar yadda Allah ya ce a lokacin fidda zakkan in yayi kuma suna ba wa mutanen da Allah ya ce a ba su ɗin ba sa canja mutane sannan wahun bil akhirati game da lahira da hisabi da mizani da aljanna da wuta da tsallake sira'i yuqinuna suna da masu tabbas da yaqinin lallai akwai su ba su taba dai zuwa lahiran ba amma suna da yaqini da imani cewa akwai aljanna suna da yaqini da tabbaci da imani da gamsuwa cewa akwai wuta suna da yaqini da imani da tabbacin cewa za a tsaya gaban Allah tsirara a yi hisabi suna da yaqini da imani da tabbacin cewa za a tsallake sirah inda Allah yake wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya suna da yaƙini da imani da yadda cewa akwai skeli da za a auna ayyukan musulmi inna alheri sun rinjaya fa huwa fi ishatin rafiya idan na sharri suka rinjaya to fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya Allah tsare mu to suna da yaƙini suna da yaqini shine yazo a farkon suratul baqara ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون kashinan ya fito a nan. To, kun ga waɗannan, me yasa Allah ya ce, ana musu albishir su mumune da ake wa albishir da aljanna, saboda sun yi irin waɗannan ayyukan sun tsaye da sallah sun ba da zakka sun yi imani da ranar tashin kiyama kun ga sallah da ba da zakka ibada ce ta gaɓoɓi wadda ake yin ta practical ana kallo ta ga imani da lahira imani da aljanna imani da hisabi imani da wuta imani da siraɗi imani da azaban kabari da zaman kabari da tambayoyin kabari imani da sikeli da mizani duk waɗannan ayyuka ne na me na zuciya ayyuka ne na zuciya shi yasa aka tambayi manzo Allah su menene imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi kace fa akhbirni anil islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar wa tuqima salata wa وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا تو صلى ده زكاة أيوكا نينا ظاهري أيوكا نينا قبوئي إيماني ده لاهرة ده أبن ده كفاروا أوجي إيماني ننزوك زوجي أدومي إدو بيغني با إدو بيغني با إيماني كوي أكباش لاباري تو كنغا مومني شيسا وأنن إيماني نظاهري imani na zahiri da imani na zuciyar da suka yi shi yasa akan ake musu albishir da aljanna bai ba su sune kafirai Allah ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati sai bangaren da su kuma ba su yi imani da lahiran ba ba su yi imani da aljanna da wuta da sira'i da hisabi ba su yi imani da mizani ba me suka yi imani da shi shine a hole a shantike a duniya a ji daɗi a sha giya a yi zinace-zinace a saba wa Allah a yi kisan kai Allah ya ce to tunda sun ƙi imani da lahira wannan suka zaɓa zayyanna lahum a'malahum sai muka ƙawata musu waɗannan ayyukan baɗala ɗin a zuciyarsu cewa shi ne daidai cewa su ne daidai ya sai muka bar su suna imuwa a cikin duniya cikin makanta da imuwa yau ana gidan giya gobe ana gidan karuwai yau ana gidan disco yau ana gala na jibi ana club gata ana nan an je beach an je can an je shakatawa a'a an canja girlfriend an sake wancan an kama wancan an shiga mota an je ana yawo ana sharholiya an sayi kifi an sayi ice cream an yi ma eh, girlfriend shopping an je menene Allah ce su kama nan su kama nan su yawo nan su yawo nan har rayuwar ta tafi mutuwa ta nisti mutum fahum amahun waɗancan da suka yi imani da Allah sai muka ƙawata musu son sallah muka ƙawata musu ibada muka ƙawata musu tsayuwa a gaban Allah muka ƙawata musu ba da zakka muka ƙawata musu son lahira da imani da lahira ɗin wannan da suka zaɓi duniya suka yin imani da Allah sai muka ƙawata musu shan giya muka kawata musu kafurci, muka kawata musu fasikanci muka kawata musu cultism muka kawata musu shan jini muka kawata musu duk wata alfasha kamar yadda Allah madaukakin sarki yake a cikin suratul hujurat Allah madaukakin sarki yake a innal ladina yunadunaka wa'ala mu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu hufi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun Allah ya kawata musu a imani eh zayyana ilaykum alaykum imana habbaba ilaykumul imana ko Ya sa imani ya soyar muku da imani a zukatanku ya ƙawata muku son imani wa karraha ya wato a kyamatar muku al-kufra kafurci wal fusuka da fasikanci wal isyana da duk nau'i na sakon Allah ulaika humur rashidun su kuma waɗannan Allah sai ya menene sai ya zayyana musu kafurcin da fasikancin da kuma saba wa Allah a zukatansu kawai he mutum ya ga wannan ita ce rayuwa musulmai suna wahala wasu wayewa ba kullum dungure dungure suke cewa ake yi a sallah dungure suke cewa sai suka suna ganin a kira sallah sau biyar mu fito mu koma a je a kira mu je sau biyar azumin nan ya zo kullum muna abin nan kuma a haka a fita sallah kuma a je haji a ta abin nan suna ganin ba masu shan wahala irin waɗannan amma da yake mu mun imani da shi sai Allah ya kawata son haji din son sallan son menene son azumin har fata muke ya zo ya riske mu su kuma Allah maɗaukakin sa ya sanya wannan abun mai wahala ne ya sanya musu su kuma baɗala a doron ƙasa mutum zai je yana yana cewa kai wahalalle ne kana salloli biyar shi kuma zai je kulob ya yi ta rawa yana ta tsalle har asuba har asuba shi bai ga wannan wahala ba ne. ba zai taɓa gani wahala ba ne, ne ne. ta riga Allah ya ƙawata masa hakan a zuciyarsa da son wannan ɗin. da son wannan ɗin. ya je ya sha giya ya faɗi a kwata ya ji ciwo ya kukkuje amma baya ganin wannan wahala kai mai sallah kai ne wahalalle mai tsayawa a arfa kai ne wahalalle mai tsawafi kai ne wahalalle eh na taba jin wani yana wa'azi ina ji wani fasto ne a Taraba komai da aka haramtawa aka ce haramun ne shi ma duk ya haramtawa yace mutane suna saba Allah sai ce shi daɗin shi a wajen shan giya ma da masu shan giyan da suke in ji fastan yace za ka ga mutum ya faɗi a ƙasa ya kukkuje baya kai kowa ƙara eh saboda ya san giya ce take ɗaga shi sabon Allah ne yake bugun shi a ƙasa ya jijji masa ciwo ba ka ji yana complain eh zunubansa ne suke kada shi su buga shi a ƙasa ya jijji ciwo ya kuje kuma ya tashi je gida yace ya san zunubansa ne suka daga da kai ne ka kuje shi da ya kai ka gun yan sanda amma da yake zunubansa ne suka kukkuje shi suka maka shi a ƙasa kaga ba ya yi ma kowa magana baya complain ina fata an gane ko to haka Allah ubangiji ya zatar da mu Allah yace ulaika waɗannan mutanen da suka ƙi yin imani aka zayyana musu sako da munanan ayyukan da suke yi allazina lahum su'ul azabi su ne za su gamu da mummunar azaba gobe kiyama wahum fil akhirati kuma su ne masu tashi a gobe lahira humul akhsaruna su ne yan asara duk wanda ya ƙi musulunci nan to sunan shi dan asara sunan shi asararre a gobe kiyama domin Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan Falayyuk yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya iya riƙe musulunci na a matsayin addini to duk abin da ya ba za a karba masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin sune asararru tababbu wanda suka yi asara a gobe kiyama ranar lahira wanda mutum in bai samu aljanna ba kam ai ya tafka asara Allah ubangi ya rufa mana asiri sune Allah madaukakin sarki ke cewa فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وأن كاسوان تنسو با أقاموا ليبا كاسوان تبا أي اثار كاسوان تبا الله أبنجي يسأري مو يدا تدم آه. نعم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ومن حولها وسبحان الله رب العالمين نعم الله ما نوكا تنسر كيتشو النبي صلى الله عليه وسلم وإنك wallahi tabbas ya Muhammadu la tulaqqal qur'ana kana receiving kana karban qur'anin nan ne min ladun hakimin alim daga Allah mai hikima alimin mafi sani kun ga da ne na ayan jiya na wancan sura domin sun ce wa ma tanazzalat bihi shayatin ko mm. wa ma yanbaghi lahum wa la yastati'un ai je an tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun ce wannan qur'ani aljanu ne suke dictating masa ko kun tuna mun karanta aljanu ne suke saukar masa su suke dictating masa Allah madaukakin sarki yayi rejoinder nan ma wani ƙarin rejoinder ne raddi ne Allah yayi suka ce ya Muhammad qur'anin nan da aka tuhume ka cewa aljanu ne suke maka shifta dictation kenan suke dictating maka suke saukar maka da shi kake karɓa daga gare su ba haka ba bane latulakkal qur'ana min milladun hakimin alim wannan ƙur'anin daga Allah ne mai hikima mafi sani komai na gaibi Shi ne yake saukar maka da al’ur'anin nan Ta ayi aiwa kafirai raddi kenan Allah ya ƙara wani raddi a nan. qala Musa li ahlihi an kama mana kistan annabi Musa ku tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ƙala Musa li ahlihi annabi Musa ya faɗa wa iyalansa, iyalansa, ita ce ‘yar annabi Shu'aibu da ya je ya aura ɗin, ‘yar annabi Shu'aibu, idan kuka je suratul ƙasas, ina jin ita ce mata ke bin wannan sura, bayan wannan suratul namli ɗin sai suratul ƙasar to za ku ga ita ma suratul ƙasas ci gaba ne na wannan suran kuma a suratun qasas me ya faru a annabi Musa mun san ya naushi wani bakifte da yake fada da wani dan kabilarsa annabi Musa ya mai naushi ɗaya ya kashe shi kuma yace haza min amali ya yace ya Allah na tuba wannan aiki ne na shaytan shaytan ne ya fisge ni nayi wannan ya Allah ka yafe mu fa gafara lahu Allah ce na yafe maka yace in Allah da ya Allah ba zan sake haɗa kai da masu ɓarna in saɓa maka ba. To daga nan bayan magana ta yaɗu annabi Musa da ya fito daga ƙabilan Bani Isra'il kun san su ne Fir'auna yake ƙaskantawa, ya da kiɗan shafakku da mai, ya da kiɗan indijin, ina fata an gane ko? Ɗan mutanen Fir'auna kenan, ƙabilan Fir'auna, domin su ne ake ganin shafakku da mai. wanda ai nasu ne ke mulki nasu ne mai iko nasu ne mai madafun iko shine fir'auna wanda ko banu isra'il su ne kaskantattu masu musu sharan titi da zubar da bola da shushanna da duk yan aike da menene su ne to sai ga waɗannan da ake gani su ne kaskantattun ya daki wanda yake ɗan shafaffu da mai na masu mulki ya kashe shi to sai aka fara mitin da taro za a ɗauki mataki a kan annabi Musa. To a cikinsu kabinet ɗin Fir'auna akwai rajulun mu'minun yaktumu imanahu, akwai wani mutum mumini ya yi imani da Allah amma yana ɓoye imaninsa. Ai matan Fir'auna ma mumina ce ai, kullum addu'anta wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini min alƙaumin zalimi tana ce Ibnili, inda ka baitan fil janna. Allah ka gina mun gida aljanna. duk abin da fir'auna ya ciki na daula baya burge ta tana roƙon Allah ya gina mata gida aljanna ko ya tseratar da fir'auna tseratar da ita daga fir'auna da zalincin da fir'auna yake da mutanensa kullum addu'ar ta kenan kaga tana mumina ai amma kuma tana tare da fir'auna to shi ma a cikin kabinet din shi akwai wani mumini wanda ya imani da annabi Musa amma ya ɓoye imani shi san baya bayyanawa to duk abin da aka kulla wa annabi Musa na makirci aka yi mitin sai ya kawo ma annabi Musa information labari ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki to sai ya ji ana taro ana meeting za a gama da annabi Musa a kashe shi saboda ya kashe wancan bakittan yace fakhruj inni laka minan nasihin ka fita ka bar wannan garin kawai ni dai na gama tawa nasiha shine da ya fita ya tasamma garin madayana yaje yana zaune a wata bishiya sai ya hangi mutane su yi do a bakin wata rijiya sai ya hangi ƴan mata guda biyu a gefe sai ya je ya tarar da su ya ce me yake faruwa a nan ana ɗiba ruwa a rijiyoyi a rijiya ko kuna gefe suka ce wallahi mu ba za mu iya shiga wannan rugun tsumin na maza zalla ba ba za mu iya ba za mu jira sai sun gaba ɗiba ruwan a rijiyansu sun shayar da dabbobinsu tukuna idan maza suka kauce mu mu zo mu ɗiba ruwa mu shayar da namu dabbobin suka ce babanmu dattijo ne baya iya kiwo shi yasa muke kaɗo awakin mu muke kiwon su wannan yana nuna lallai suna da tarbiyya ba sa shiga su tuɗanya da maza Damu ne sai a ce haba ai kallabi ne cikin rauna ita ma za ta shiga ta ta bubbuɗa maza haba a ce what a woman can what a man can do a woman can do even better ma ana ta ziga to wannan ya nuna suna da mana suna da discipline suna da tarbiya suka koma gefe can da suka ga taron maza ne shine annabi Musa ya tambaye su suka ce gashi gashi shine ya shiga ya bubbuɗa shi ma ya ɗiba ya shayar musu suka tafi gida ya kuka dawo da wuri yau ai wani bawan Allah ne gashi gashi gashi ya mana kaza eh to ɗaya har ta ƙyasa eh, annabi Musa ya shiga mata ta take ya kamata baba dan Allah wannan ba Allah a kira shi ko sannu a ce mai mana eh a samu hanya dai a yi ɗan taɗi a yi hira ina fata an gane ko awa irin dai ta zo ta ga gidansu ta ga ferin ɗinta a ɗan gani haka to daga nan kuma ɗan taɗi ya shiga har Allah ya sa a dace ina fata an gane ko to shi kenan ko ma dan lada a bashi mana to shine sai yace to ki je ki kira shi ke ɗin mai magana to ta je a cikin kunya ana sun koyar da kai ana ɗan lullube kai da ɗan kwali da ɗan hijabi dai ana kallon ƙasa. da Allah wai babanmu yace wai ka je yana son ya ganka sakamakon wannan alherin da kai to aka je to sai aka shirya da annabi Musa da yana zuwa sai yace gaskiya kai daga ina kake gashi gashi ka san annaba ta har ya gano tana sun shi to dole a ji daga ina yake ai a ji daga ina ne family su waye ya kake me labarin ka tace gaskiya na bar misira ne kuma ga dalilin da yasa na bar misiran gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi ga kissa ta har na naushe wani na bige shi aka shirya za a kashe ni na gudu zai na zo wannan gare ta karka damu kana cikin aminci ka zauna a waje na nan amma zan baka aiki yi zan baka aiki yi shine ka mun kiwon dabbobin nan a hutace da waɗannan yara ina fata an gane yawa yace to ka mun kiwo shekara goma a shekara bakwai amma in kaga za ka iya ɗan kifo ka ɗan mun gyara har shekara uku ya zamanto shekara goma to wannan daga wajen ka ne amma mu yanzu za mu yi contract na nawa shekara bakwai amma a kan sadakin wannan yata faɗuwa ta zo daidai da zama ke da haka ake yi sai ka yi kiwon shanu a ruga tara bakwai zuwa goma a baka wata baiwar Allah ina fata an gane ko to a takaice dai ya yi kiwon shi ya cika shekara uku aka ba shi matan shi yawa yi eh, samaniya hijaz ko barakallahu fikum shekara takwas a takaice yayin da aka gama komai aka auren masa da matan shi zai fita ya bar garin kuma back to misira zai tafi gaba to shine suna tafiya da matan nashi sai wannan kistan ta faru yanzu sun fita garin madayana da iyalinsa shine iz musa suna cikin tafiya bayan sun bar garin madayana ɗin suna fita yana tafiya da amaryarsa ƙala musa li ahalihi sai annabi musa ya faɗa wa iyalinsa kun ga mace ɗaya ne amma ana kiranta iyali don girmamawa ina fata an gane ko ba wai sai sun kai biyu ko da yara abin nan ba ko matan kaɗai ne za mu ce wani ya iyalai ya iyali in plural form saboda a a girmama su tara ƙasa ina fata an gane ko to suna cikin tafiya a daji ta ce a anastu naran yace wa iyali shi kadi ina hango wuta can an ce tafiyan na dare ne an hango ya hango wuta can yace bari in je un ɗan sobeyin dai un gani ko gari ne ko jama'a ne a wajen ke ki jira ni anan ba zan je da ke ba maybe in hatsari ne to kar ya haɗa har da ke zan je in ga dai menene dai in study situation din yanayin eh sa'atikum min hadi khabarin bari in je dai in samo labarin me yake a nan mutane ne matafiya ne fatake ne gari ne menene in naga yanayin na in zo dauke ki mu je ne to in ba na yanayin ba na haka bane mu canja hanya aw atikum bi shahadin ko kuma in naga ta yiwu ni ma in ɗebo mana garwashi in zo mu hura a nan mu ji namu wutan mu ji namu ɗimi wataƙila tafiyan dare akwai sanyi yawa la'allakum tafsalun in ka mana wataƙila mu ma mu kunna ta mu wutan dafa abinci ko mu ɗan wani abu ko mu yi mu da wuta to ita tana zaune falamma ja'aha yayin da ya je inda wutan take nujiya sai ji an kira shi muryan tana cewa an burika man finnar eh an sanya albarka ga waɗanda suke jikin wutan nan Allah ya yi ma waɗanda suke jikin wutan nan albarka ko kuma Allah ya albarkaci waɗannan da suke jikin wutan me yasa aka ce man finnari wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da wutan aka ce annabi Musa ne kawai ya je wata murya ta kira shi ta ce Allah ya maka albarka da waɗanda suke gefen wuta an ce mala'iku ne domin a lokacin za a naɗa annabi Musa a matsayin annabi to ya zama to in the presence of mala'iku duk sun halarci wajen Allah ya umurce su suma su zo wannan alwadul muqaddas tuwa wannan ah, dutsen abin a ah, ah, uwa, sina ya ji an ce Allah maka albarka da duk waɗanda suke tare da kai a jikin wannan wutan. To, kamar wani ɗan alama ne dama a kira annabi Musan ya zo wajen a bashi annabci a wannan ranar. To, shi ne da ya zo, isa matan shi ka an gama yanzu, an gama, ba mu san kuma mai abin, amma yanzu daga nan kawai maganan annabci ne da sako zuwa ga fir'auna za a yi. sai ya ji an ce masa an yi sanya albarka ga wanda yake jikin wutan nan da waɗanda suke zagaye wutan wa subhanallahi rabbil alamin kuma tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin halittu da talikai gaba ɗaya abinda muryan ta faɗa kenan an sa mai albarka da waɗanda suke gefen wutan da baya gani su ne mala'iku sannan kuma mai maganan ya yaba wa kanshi shine Allah yace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah rabbul na ubangijin talikai a can baya yace inni ana Lahu, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri sai Allah yace ni mai magana nan ni ne Allahnka la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni fa'budni ka bauta mun wa aqimi salata kuma ka tsaye da sallah li zikri don ambato na ina fata an gane ko to yanzu mun ji an sanya masa albarka sai Allah ya ya Musa ya kai Musa innahu ina tabbatar maka mai wannan muryan da kake ji mai wannan maganan anallahu ni ne Allahnka ni ne Allah al'azizu mabuwayin nan da ya tabuwayen kafirai a can baya alhasimu mai hikima wanda ya iya hukunci wanda yake ba da hukunce-hukunce a bisu da dokoki a bisu, to ni ne wannan Allah. Ina fata an gane ko? Yanzu Allah maɗaukacin sarki ya identifa ya bayyana mana mai murya ya ce shi ne, muryarsa ce, shi ne ya sanya ma annabi Musan albarka, sannan kuma da mala'ikun da suka zo wannan wajen. Ko? Kuma ya nuna shi mabuwaye ne mai hikima. mun ji yanzu Allah ya bayyana wa annabi Musa kansa ya bayyana masa matsayinsa bari mu ji kuma me zai biyo baya ɗin bayan wannan gobe kenan je mu ji ayoyin da za su biyo bayan waɗannan me suke ɗauke da shi insha Allah Allah ubangi ya datar da mu ya ƙara wa rayuwar mu albarka bari mu koma wajen takardu na tambayoyi mai tambayar guda ɗaya ce sauran duka addu'o'i ne za mu ji abin da aka roƙa a musu ɗin. Tambaya ta farko tana cewa Assalamu alaikum malam muna jin daɗin karatunka Allah saka da alkhairi. Allah ya karɓa dai, Allah karɓa mana, Allah karɓa mana. Malam lokacin da na sami aikin gwamnati na yi alkawarin cewa ta, kar alkawarin manaja fa ta. Yace na yi alkawarin cewa a cikin albashina zan ware wani kuɗi ina ba wa mahaifiyata wato duk wata sai ya kasance kuma albashin ba shi da yawa yanzu na kasa cika alkawarin sakamakon hidima da taimun yawa to yanzu malam ya ko dubu ɗaya ka Eh, alal musi'i qadaruhu wa alal muktiri qadaru gurgudon samun ka gurgudon yanda zaka bata inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taqu hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya rena dan kadan inda ka bayar da tsarkakakken zuciya Allah zai bayar in da kana zaton za ka rika samun kaman dubu ɗari biyu kenan wata ila ka rika ba ta dubu hamsin ko talatin sai wata ila albasin ya zamanto ko dubu talatin wataƙila baya isa a gida sai a tsakuro dubu biyu a riƙa bata ina jin ba ka mata alƙawarin baki da baki ba kai kai a zuciyanka wataƙila sai ka ce ma maga alƙawarin da na yi, kuma ga yadda abu ya kasance gashi ba zan dai saba ba komin karanci eh ce rabbi inni wa ba'atuha unsa a'lamu bima wa laysa dhakaru kal unsa kai wa Allah alqawari in Allah ba ta namiji za ta ba da shi wa hidima wa ɗakin Allah sai ya zo kuma a mace shi kenan Allah ya mata uzuri Allah ubangiji mana muwafaka ka tsakuro ne ka bayar insha Allah Tun da sauran hidimomin kana mata to ga takaddun addu'a assalamu alaikum mala Allah ya sa ka da alkhairi Allah ji an magabata malan dan Allah ina son ku taya ni addu'a zan yi aure Allah sauƙaƙa mun al'amarin aurena. Allah ya azurta ni da arziki mai albarka, kuma Allah ya bani ikon biyan bukatun aurena cikin sauƙi, Allah ya sanya albarka a auren, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allah sauƙaƙa maka da duk masu niyya iran taka, a wancan ɓangaren aure ne. Bari mu ji wannan kuma, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya ƙara malan lafiya da ilimi mai amfani. malam ina baran addu'a daga ƴan uwa musulmai ni da iyalaina Allah Allah ya eh, Allah ya yaye ina jin mana matsalar rayuwa da muke ciki tare da ƴan uwa musulmi Allahumma amin Allah yaye kuma ya kawo sauki wannan bangaren iyalai ne da rayuwar iyali sai wannan ta uku ta ƙarshe tana ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam albarka amin malam ga dubu ɗaya ai gara da na karanta wannan malam ga dubu ɗaya na bada sadaka ina baran addu'a ga ‘yan uwa musulmi akan abubuwa abubuwa da suke damuna Allah Ubangiji ya yaye mana su, ya yaye mun su, Allah ya ƙara wa rayuwar malam lafiya na gode, Allahumma amin. Allah ya yi albarka biya maka bukatunka na alkhairi da dukkan 'yan uwa musulmi na duniya baki ɗaya abinda kowa yake burinsa na alkhairi Allah cika masa shi a nan duniya da gobe kiyama abinda yake kuma tsoro Allah ya kare shi daga gare shi a nan duniya da lahira Allah ya kare shi Allah karba mana ayyukan mu wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh